talatin ko ɗaya idan talatin ga watan zulƙa'ada in ɗaya to ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai wadda ta dace da sha 18 ga watan biyar watan mayu kalandar albashin shekara da shida. muna jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bisa tattara rayuwarmu a wannan farfajiya ta wannan masallaci na juma'a mai albarka na sahaba da ke nan kofar gidan malam rabi'u abdullahi isa bena cikin garin unguwar zanga cikin garin zuru karamar hukumar zuru a jihar kebbi nigeria muna godiya gare shi bisa ba mu damar yin wannan sallah ta asuba a cikin jami'i sallar da Allah ya alkawari wanda ya yi ta shi kuma zai ba shi kariya tsawon yininsa muna roƙon Allah ya cika mana wannan alkawari don dama shi ba ya saba alkawari kamar inda muke roƙonsa subhanahu wa ta'ala inda muka fara wannan safiya da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika yinin da aikin alkhairi kamar inda muke roƙonsa alkhairan da suke cikin yinin ya datar da mu da su gaba ɗaya sharri da yake cikin sa Allah ya tsare mu muna roƙon Allah imana ta goma shi da dace da duk alkhairi da ya rage a cikin rayuwar mu da samun kariya daga duk wani sharri da ya rage a cikin rayuwar mu hausa suna cewa komai yi farko zai yi ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zuwa mu wannan gari ranar rana irin ta yau wadda ta gabata litinin yau kuma ga shi litinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari muna ban kwana za mu koma inda muka fito muna roƙon inda Allah ya kawo mu lafiya Allah ya mayar da mu gidajen mu lafiya inda muka same ku lafiya Allah ya sa ainihin komawar mu har mu isa gida kuma kuna nan lafiya ina da kyau a matsayinmu na matafiya mu ɗan yi bita na ladubban tafiya gabanin mu tashi saboda a cikin addinin musulunci akwai samun kowace irin bukata ko duk wani abu da ɗan adam yake bukata to yana da shi a cikin addinin musulunci saboda haka musulunci ya cika da ladubba da karantarwa na duk wani abu da mutum zai yi don haka ne izamanto ko ita tafiya ɗin na daga cikin abubuwa da musulunci ya ba da kulawa a kanta ya yi bayanin ladubbanta kuma ya yi bayanin abin da ake bukata ya cikinta da haka lokacin da mutum ya yi niyyar tafiya ya zuwa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ladubba wanda ya kamata ya kiyaye ladabi na farko shine al-istikhara wato mutum ya baiwa Allah zabi a wannan tafiya da zai yi in Allah subhanahu wataala ya kimsa masa ya ci gaba to shikenan ya ci gaba in ya kimsa masa ya bari shikenan ya bari cewa za a yi mafarki a ga wani abu wannan bai tabbata ba istikhara abin da ake kimsawa ake yi Allah yana kimsa mutum a zuciyarsa cewa yi wannan abin ko yaji yana son ci gaba da yin wannan abin ko kuma ya ji cewa ya fasa ina fatan mun gane sannan ba a yin a istihara da ƙur'ani ko istikhara da wani abin nan ana yi da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yi sallan nafila raka a biyu sannan a baiwa Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi a wannan abin da ake so a yi wannan amfanin istihara shine kowane lokaci mutum ya rataye al'amarinsa ya ɗaure su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa Allah zaɓi in Allah ya zaɓar masa yi to yayi in ya zaɓar masa ya bari ya bari to sannan kuma ya kaucewa al'adu da ake yi irin na da za tafi neman sa'a za tafi neman eh, gobe da nisa za tafi kaza da sauransu hakanan ya kore ainihin tashin tsuntsu da ake yi a ce in yayi wuri kaza da sa'a in yayi wuri kaza ba sa'a ko abin da ake cewa mutum ya fita in ya hadu da makaho da sa'a in ya hadu ko in ya hadu da makaho ba sa'a in ya hadu da kuturu da sa'a da sauransu duk wannan mutum ya baiwa Allah zabi to ya tsira daga abin da yake na mu'taqad abin da yana karo da ainihin aqida ta mutane Allah ya sauke haka nan ina daga cikin ladubban tafiya zabin abokai na ƙwarai lokacin da mutum zai yi tafiya kar mutum ya tashi yin tafiya ya tafiya da mutanen banza da haka duk inda za ka kauce yin tafiya da mutanen banza to ka yi ƙoƙarin tafiya kaucewa tafiya da su ka zaɓi abokan ƙwarai abokan tafiya na ƙwarai to sannan kar mutum ya ringa yin tafiya shi kadai ya ringa samun abokan tafiya saboda ya tabbata a hadisi mai tafiya shi kadai shaidani ne mutumin da yake tafiya su biyu su ma shaidanu ne a mutanen da suka kai arrakab wato jama'a wajen tafiya su ake cewa da su ainihin matafiya wanda a cikin tafiyar su akwai alkhairi ba ana cewa shi mutum ya zama shaidan ba kadan kansa shaidan yake zuga shi cewa tafi kai yi tafiyar ka kyale su ina fatan mun gane to haka nan ana kyamar wuhda shine mutum ya ringa warewa shi kadai a lokacin da ake yin tafiya ana cikin mutane shi kuma ya ware wani wuri shi kadai idan ba shi ne shugaban tafiya ba idan ba shi ne jagora din a tafiya ba wannan idan jagora ne a tafiya to sunna ce ma ainihin a ringa ware masa wuri wanda shi zai ringa zama saboda waɗansu abubuwa da zai yi waɗanda bai kamata wani ya tsinkaye gare su ba to haka nan ina daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen tafiya a jagorantar da wani jagora wanda shi zai zai shugabanci mutane a wajen tafiya saboda ita ma tafiya din wani yanki ne na shugabanci saboda haka ko na tarayyar jama'a idan aka rasa shugabanci to an samu matsala da wahala wannan tafiya a sami nasara a cikinta hakanan na daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya yawanci ikan fita ranar alhamis kamar yadda muka saba in za mu to yawanci mukan fito ranar alhamis ko da wannan karan mun fito ranar asabar lahadi saboda waɗansu uzurruka da suka sa dole sai wannan ranar za mu iya tahowa to sannan na daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ainihin idan zai yi tafiya ikan yi tafiya a farkon rana wato kamar yanzu gari ya waye idan gari ya yi sha to wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin tafiya saboda ya yi addu'a ma masu yin tafiya ko masu fita harkokinsa irin wannan lokaci Allah ya sa musu albarka a wannan lokaci da ya ce burika li ummati fi bukuriha Allah ko Allah mabarik li ummati fi bukuriha a wata riwaya ta Imam Tabrani yace burika amma riga an sa albarka din wato an sa albarka ga al'umma ta a cikin sammako da ta yi wajen yin wani al'amari kasuwa ce gona ce irin tafiya din ce ofis ne za tafi to mutum ya tafi ainihin da wururi kamar inda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan zai tafiya yana yin wasu zikirai ina yin wasu addu'o'i lokacin da zai fita da lokacin da yake cikin tafiya da kuma ainihin bayan ya gama tafiya din sallallahu alaihi wasallam misali idan ya zo zai hau abar hawarsa yakan ce ko in ya hau abar hawa in zai hau zai ce bismillahi idan ya hau izauna zai ce alhamdulillah subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أوتا رواية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يافد ونم إن يفارت فيها يكن شاء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وسنن النبي صلى الله عليه وسلم إكن شيء اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال to wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance ina yinta a lokacin da zai fara tafiya ina daga ainihin ladabi na tafiya yin zikiri a lokacin da ake cikin tafiya idan an je wurin da yake tudu ne a ringa ce Allahu akbar Allahu akbar ma'ana hawa in an tafi gangara a ringa cewa subhanallah subhanallah subhanallah har zamanto ainihin an gama wannan gangara mota ta ci gaba da tafiya sai a ci gaba da abin da ake yi yana daga cikin ladabin tafiya da yawa sahabai idan za su yi tafiya sukan zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce yi musu wasiya in za su yi tafiya yawancin wasiyar da yake musu yakan ce alayka bi taqwallah wa takbiri ala kulli sharaf ina umartaka da jin tsoron Allah ma'ana kare dokokin Allah yayin tafiya da kuma yin kabarbari a duk inda aka je wurin da yake hawa ne tudu hakanan ina daga ladubban tafiya in an je za a shige wani gari musamman idan za a yada zango a garin ko idan an hango garin a yi addu'a Allahumma rabbar samawati sabi'i wa ma wa wa rabbal aradina sabi'i wa ma wa rabba shayatini wa ma wa rabba riyahi wa ma فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها wannan wanda duke wannan addu'ar to insha Allah ba zai cutu a wannan garin da ya wuce ba ko kuma in yaya da zango ina daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa wasallam in yaya da zango a wurin da zai zauna ko idan ya je wani wuri zai zauna yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq kamar ana tafiya an yada zango za a ci abinci ko za a yi sallah ko abin da ya kama da haka to wannan abin da ake so a faɗa kenan ina fatan mun gane don haka nan ina daga cikin ladubban tafiya kamar idan dare ya yi irin lokacin jijjifi ana cikin tafiya to wannan ma annabi ya sunanta addu'a da ake yi sami'a sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi alaina rabbuna sahibna wa afdil alaina a'idan billahi minan nar zai wannan addu'a saboda ita ma neman tsaron Allah subhanahu wata'ala da kuma godiya da ni'imarsa wanda yayi ainihin gabayinsa ina daga cikin ladubban tafiya wanda ya fita zai yi tafiya yayi ban kwana da waɗanda zai bari ice da su astaudi'ullahi dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum idan ainihin ko wanda zai ban kwana waɗanda za su ban kwana da shi ainihin za su masa wannan ko zai gaya musu wannan abin nan cewa ya bar amanar su a wurin Allah a addininsu da rayuwarsu da ƙarshen ayyukansu yi musu addu'a kuma su ma za su yi masa addu'a eh, eh, su ce Allahumma tuwi lahul arda wa hawwin alaihi safar haka nan su ce da shi zawwadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka alkhaira haythu ma kunt kamar yadda yazo a hadisin Imam Tirmidhi Allah ya kara masa yadda to yan wa masu albarka waɗannan wata jumla ce ta dubba na tafiya wanda kowa ko duk matafi ana sanye waɗannan abubuwa to wanda ba zai iya ba a lokacin da aka ije an ce ana yin kaza to ya kudurce a zuciyarsa ya ubangiji ka ganna da raunin da ban san wannan abin ba ko ba zan iya yin sa ba Allah ka yi min ka amsa min irin yadda ka amsa wanda yayi to insha Allah Allah subhanahu wataala zai amsa gare shi ina daga cikin sunnonin tafiya sallar kasaru da da ake yi wannan har mutum ya fita har je ya dawo ana so mutum ya ringa yin sallar kasaru ainihin saboda kiyaye sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dai waɗannan waɗansu jumla ce wani gungu ne na ladubban tafiya wanda ya kamata mu kiyaye su a wannan lokaci da za mu wannan tafiya na daga cikin sunnonin tafiya yin sallan nafila raka'a biyu a lokacin da mutum zai yi tafiya kamar yadda yana daga cikin sunnonin tafiya ya zamanto masallaci shine karshen wurin da mutum ya ban kwana da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin waɗannan sunnoni idan kuma ya ba mu iko ya amsa mana kuma yadda nake roƙon su subhanahu wata'ala zaman da muka yi a wannan gari tsawon waɗannan kwanaki da ayyukan da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya karba mana Allah ya sa mutanen garin sun amfana da alkhairin da muka zo da shi mana roƙon Allah ya tsare musu duk wani sharri da muke tare da shi kuma inda nake roƙon su subhanahu wata'ala Allah ya sa mu ma mun amfana da alkhairin mutanen garin kuma ya tsare mana kowane irin shari nasu Allah muna roƙonka ka nuna bayinka alkhairin mu mu ma ka nuna mana alkhairin su Allah ka tsare wa bayinka sharrin mu mu ma ka tsare mana sharrin bayinka yan wa masu albarka muna fatan ku yi mana afuwa bisa zaman da aka yi idan akwai wanda muka bata wa rai ko muka yi masa ba daidai ba to tabbas ba wai da ganganci ba ne ko da sani ko kuma ganin dama a sai dai ajizanci irin na ɗan adam kamar yadda mu dai iya zaman da muka yi ba mu san kun yi mana wani abu ba to amma hausa sun ce zo mu zauna zo mu bata kamar yadda suka ce akan samu saɓani tsakanin harshe da da haƙori to yin irin wannan ɗin ya faru coincidence ne muna fatan ku yi mana afuwa ku yafe mana mu dai in an yi mana mun yafe in kuma mu ma idan mun yi muna fatan a yafe mana Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka gafarta zunubanmu Allah muna roƙonka ayyukan da muka yi Allah ka karba Allah kuma ka sa mana ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ka sa mana ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ka kiyashe mu riya Allah ka kiyashe mu sum'a Allah duk abin da zai samu bata kyawun ayyukan da muka yi Allah ka kiyashe mu da shi Allah muna roƙonka ka tsare mana sharrin shaydan Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka Allah ka biya bukatunmu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwoyinmu ka ji gan magabatanmu iyayenmu da malamanmu da yayayenmu da kakanninmu da jikokinmu da mazanmu da matanmu Allah da sarkanmu Allah muna roƙonka ka albarkaci shugabanninmu Allah ka ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa suna gidan rahma addu'ar da muke musu Allah ka karba Allah mu ma ka babu masu mana addu'a bayan mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya Allah kuma ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah muna roƙonka kai mana ta goma shi da ganinmu da lafiyar da ka ba mu yanda kake son ka mu. Allah ka tsare mu da ganinmu da lafiyar da ka ba mu yanda ba ka son ka gan mu. Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu zabar wuta Allah ka albarkace mu ka albarkaci yaranmu, ka albarkaci manyanmu, ka albarkaci mazanmu, ka albarkaci matanmu, ka albarkaci nomanmu, ka albarkaci kasuwancinmu, ka albarkaci kiwonmu. Allah ka albarkaci ayyukanmu da muke yi mu samu abin rayuwa Allah ka halal arzurta mu da halal Allah ka nesanta mu gaburan haram Allah muna roƙonka Allah ka yi mana jagora a cikin rayuwa Allah muna roƙonka ƙasa halin da take ciki Allah ka kawo mafita Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo ɗauki Allah muna roƙonka mu bayan ka ne masu rauni Allah ka karfafe mu bayan ka ne talakawa Allah ka wadata mu bayan ka ne mabukata Allah ka biya mu Allah mu muke nema a wajen ka baka neman komai a wurin mu. Allah muna roƙonka Allah ka biya mu Allah ka ba mu abin neman mu. kuma ka sa mana albarka a ciki Allah muna roƙonka ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka taimake yan a Falastin. Allah ka taimake yan a Somalia da Sudan da eritrea da ethiopia allah da ethiopia allah da mutanenmu a ko'ina da ake ainihin wulakanta su ake azabtar da su allah ka kai musu ɗauki allah ka kai musu agaji allah ka kai musu taimako allah najeriya ka taimake ta allah masu ta da kayar baya a wannan ƙasa allah muna roƙonka allah ka kame hannayensu allah waɗanda suke taimaka musu allah ka gajishe su Allah idan su suke su da kansu Allah ka hane su Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu Allah akwai masu cewa mai musu addu'o'i Allah duk mai bukata Allah ka biya bukatar shi wanda ke da damuwa Allah ka yaya damuwar shi wanda ke da wani neman Allah ka bashi abin neman shi Allah kuma ka sa albarka a ciki Allah yi mana jagora wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in